أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوع الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن النبي الأربعين safo guta bayan ramadan abin lokuta bayan nan hijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kotu da kobe ke turu gibe ne nti ma ji daidai ganin bai tafi shi bai ya yi tsafanci ɗaya ba bai gwaigi ya ba lissafi ya yi gidan insha Allah ba su kushi zana suratun radu ne bebe yana yogi kini tuwo insha Allah yi gagadan sura sura suratu ibrahim makka wanga cuya nabi sallallahu alaihi wasallam suru yona wanga ya da ni be guba ci e ba ci ci bo bi na ci sura nabi ara gu adwa ni be ni na gu be guba ci na wanga ci sura ibrahim ya nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masuratun nuh na masuratun nuh a ga masuratun nahl gwa ciwon suratul nali ma cutis masuratul kafiyo suratul kafi ma suratul rashiyo <clears throat> suratul rashiya ma masuratul suratul zariya ci bayo sabago daga zariya ce sai alhashiya sai alkaf sai anna sai nur sai kuma surat ibrahim <clears throat> sura na babu tuda ne yake kowon gan ya gobe kuni ciyan daga fito etifatiyo sura yan gobe guni ce gai surati ibrahimu di aya na fi sura nono a yi arata da gubai <clears throat> sura na oya sunna yin da kwaye annabi ibrahim man shi sai tuka annabi sallallahu alaihi wasallam kula alaka na shidu na wuyi tsakanin wani bayan annabi ibrahim <clears throat> alaka na wuyi fuska kamo misali a bisa ta zo daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa annabi gaga ana da'watu abi ibrahim wa busharatu akhi isa alaihi assalam <clears throat> annabi ga ana da'watu abi ibrahim wi annabi muhammad wi kugoya duwa yin dakwai annabi ibrahim bi na duwa nan dakwai annabi ibrahim ba nan ga gwacin bu addu'a na ma qur'ana lawi karara suratul baqara anu ba addu'a ga rabbana wa ba fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal hakim e baya tabbata ma da littafi ya tawce mini sura na nona annabi ibrahim bai wuto ga da tu masalati ka ba maka bo bi annabi ismaila ya giyo na annabi ismaila da hajjare mai nuna a gayi farko da annabi kama kanile na kafi kabila jurhu a biya tsawa maka wani annabi ibrahim amma maka titi nan wa addu'a ya maka ba addu'a ya maka ta ce addu'a mutu ya ne mini sura nu mini addu'a gu ba addu'a gan so ku tuzutu ta ci maka cijo addu'a mutu nu ba na ci da ta ta annabi muhammadu gala annabi ga ana da'awatu abi ibrahim wa bisharatu akhi isa annabi ga mu make yi labarin babban na ya giwa annabi isa lashi zonan bana annabi isa ba <coughs> ya yi labari ya labari ya bafa ya bushara ko gaggaye bushara wasu suratul safo wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأنا بقوم بشارة na ya ji wa annabi isa ya shido nan ke minan wuyi gugwa zuwa yin da kun annabi ibrahim nan so a dai ga alaka nan da sakana buna alaka wuyo na fisarai nan iga cule annabi na da kuya a nufi alisallam wajibi da gwawa annabi ibrahim annabi ibrahim nga imamul hunafa <clears throat> make yi khalilullah kibna annabi alisallam wasu yi khalilullah bi nasi hadithi na atiga annabi ibrahim yi khalilullah bi nasi alquran so alaka da tsakana abu da ku ba bayi tuci soko aku <clears throat> baba da mini ulul azmi na rusulo amma mini ya iki masa ko kem na gabo na wajen wa nabi muhammadu nan ya gina lagagon da kuwa na nabi ibrahim gan e ba darajo sura <clears throat> na ula karatu don kurko wi <clears throat> min hubo ya da bayani da ya ce akida imani ji ga allawi imani ji ba ci ci ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imani ya ba so da wani iso kwa da ku na kizu ma jele kuma ji bi kike tila marabu kuma ya yi gaba na gaji dai be zan dan yana mini sura ne ya le bayani ya ce da wani annaba ne shi zano ki annabi Musa na ki annabi Nuhu na na biya jama'a ji kayan ka kayan na kimna annabi Hud ji adawa ji annabi Salihu ji samodawa ji bayan be da joji na mini bayani ya tawhidi na lai sura na wannan su kuji bayani a yanayi ga alkam a tsayi ba be a shadaratu habibai ba ta yi tawhidi ga yau mini bayani sura na ya je ida addu'a na annabi ibrahim bayan makana <clears throat> Allah tabaraka wa ala ki ta ga wuce da sura na su ko ba na je kagyan boro ya bayani so yin ke ya su ko ga ke su kulu wuyi mai azìkí mi látú owó tí ó ní níbọ̀ ohun tó kí ó Allah tabaraka wa ta'ala ga alif lam ra <clears throat> ara kuta tanna Allahu alamu bi muradi bi zalik man digan na gai mazhabin as-salaf salih kan dun da ya bayan arafin na jaja ga su ko buji ga ce <clears throat> ka ba da ji ta dun da cigan watakila ko ma'ana wayi kaza to su da karshe la ta fuyi da lamar diga su ko buji ga ce ma'ana <clears throat> kitabun littafin nan an zanna wa yi cuciya annabi sallallahu alaihi wasallam a qur'ani na su cuciya annabi sallallahu alaihi wasallam an zanna wai laik yuciya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi tukhrija an-nas min adh-dhulumat ebo woyo wa waza wangi jo toya min adh-dhulumat daga baji ko je kafirjo baji ko je munafinci be shirke baji ko je yelen bayan tsoci ma'asiji koyon wata ilan nura za da su aske imani aske milatu mutaba ya ce shakku sallallahu alaihi wasallam a za da su ce amma wawa wata daga bajikonno bi aske bi izni rabbi bi izni to tayin gawaju ila siratil aziz al hamid mai koye tunan gamu zanki wani gama yi tunai dadiya nan na ifa'il bi ma na mafi'ul hamidin na manoyi mahmud zama a kina yabo ne duk fa'ilu kan da tuna ju de mana fa'ili na to ga sharifu na man ne yumanan maful aya ne ga tune Allah tabaraka wa ta'ala lauyi ga ga mudamine tuna sada na sallallahu alaihi wasallam na wa wa zawangi tiya wa wa litaji tiya wa wa al'umma tiya daga bakolwa ke wallazi yunzilu ala abdihi آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم بعد كان كان يقول هذه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ale ga culen kim na sukun lawi babu ga na da ya waza jikiya daga baji kojo lura ke imani nan a ciga mutum ga yi kurani ga yi ga su kai waza jikiya daga baji ko lura ke Allah waliyu ladina amanu yukhrijuhum musu kai wakiya min al-zulumati ila an-nur amma da ne ji kafirin na yi na yukhrijunahum أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أنا إذا كافرتنا أتوي بيا مجي أقام دي طاغوت طاغوت من واوا دقا أكيو لباشكو تو to ko ga ga mu yawa la itiya daga baji ko lo haske mu maga annabi mu da yawa itiya daga baji ko lo haske e go yo ni ni uji ku baya abin wucin gama lamuci ga yaga bi izini rabbiyo na na da ya waza ya daga ba ko la ke na wuje tuwo na na da ya lona wuso ko lewo saboda ma je ngami so ko lewo wa ma arsalna min rasulin illa li yuta bi iznillah wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa zindo na sallallahu alaihi wasallam gajina da izini su kowai jiyo tasiri na wazin wai jana da izini su kowai yau e za a ji ma na yabo wazi na tuci su ko jina ko da na ba tuci su ko ya wure na jina sai wun ga ba su ko so wale gaga lokaci na zane jin wazi na wala fa'ida zane je shi tuba na a ce la gabe ba su ko la lo aske na su ko jiyan bi ibni rabbihim nanu da muhimmanci sare ne a hankali su ganin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rijsa ala alladhina la ya'qilun kiwa Allah alladhina hu ma fis samawati wa ma fil ardh

Allah yi na gaje baddali ya alhamidu na gozuma ba su je ba ya mafaro baddali ma ji wani tu mubdabi minu wai ba hukunci yo so daga na mubdabi minu alhamidu wani jaru na to Allah wasu ga alu jaru in Allah ki Allah yi na dawana <clears throat> amma kura wani kenan imam nafi jina ibn amir jina a gona bugan da rafuyi a ga allahu lazi da rafuyi a ga tun soja wajen wuma fuska na lawa ta abu da rafu wani gai ga gan mubtada wa alwati mubtada maktuna ma kabla wuje mubtada na wubba jikin ke irabiye na bishi da yuna na wani lagwa su irabiye na shi da alami alamidina sai bago mubtada ma ke da kiyon rafuyi al mubtada marfu so Allah tabaraka wa ta'ala ga sunan musamman ji kwata a tungan wani na sama kwata to yana dakin wani wa wailun lil kafirin min azabin shadid gita ma ta tabbata kafiri ne ni azabin shadid ni azaba na da tsanani na Allah wuce gani da kudan domin kiwon domin kiwon الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد cewa ga gaji ga digan jiji mai kafiri jo jiji ya kafiri jo ko ga mini ya da nan allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya idza jayo na jide boye ya rayuwa idan nasaraina aye boye da al-akhirati ta tikiyawo astajin Allah aljanna ku agwala shi wa yasudduna an sabilillah amma da fe kan zawan gidi zan a da fe zuwa zan an sabilillah eluba lamitu e kwen soja eluba ga dini musulunta kwaye na daga mini ya je kafiri yau wa gada fida ne ka zama an yi wazi jinauta wa sifayin kafiri da da wani ya suddu na an sabi lillah allahu wa yusa wa ya kuna iwaja aja fe dibe ge gaga ya kwayan so ko wulu nga da su tama wulu ji munu ne iwaji na da wani ya ta taso ana hmm. aja fe be ge gaga ya kwayan musulunci nga da su tama wulu ji munu mu'awwaja ma'ila ikulu kan ga tasuma nga nga mani dama ada waga akwe ya ku kan ya ku ci ma ya ku nan da je ko ya musulunci ko wana loga wana ga gawa da wana waga wa madi duma ya ji da wani fatan kafiri kuna ma musulmi a ce ji da jinna jina nga min la be kafiri jina ulai ka fi dalalin ba'id zagana ne ji boti do jinna ji ada de boya yi da ta ci kiyamo ada fe zuzun ha ilu bala hangi za ta sai ko musulunci ba ada fe ji be giga ji e ko musulunci ga tafu ma alaka da kwajibo eh, za da gawo mu iza eh, da dabo ma zane je da ti ba tana ga fe da mini e gyo ba inda na ke ke ba wudu gwan وما أرسلنا من رسول إلا

illa bi lisani qaumi sai da gintara jama'an wuji wato sai be shi me jama'an wuji data na ba na shi ba ba tana ta tufi jama'a yaji e shi me jama'a yaji kai ta kimna hadisin da jibina annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da tazuno muga lam lam yab'ath Allahu azza wa jalla nabiyyan illa bi lughati qaumi to kutaba tun annabi ne tutulani shi da wuyani afashin wajen tun tutun bai ji mai jama'in shi ebo ba gado yi ebo na da yi wa ga gan eji mi na wa tun fi jama'in shi na wana a ke fi doja amma wo gado ja amfani na madan sakon su ko na wa da ya amma nun tuti bi na su ji faro da kulliya inni anabi gaza wangi kpata mi o be ba mi pata baye kpata ne de ni mbo no mbono ne jiji ni an tulane balare bi bina ne ja pata na ami muhammadu fiu tabaraka alladhi nazzala ala abdi li yakuna lil alamin nadhira wa ma arsalnaka وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون sokoto na utuani da muhammadu tutuani sai ka fata ne na tun tutuwa da an yi bena bashira wa mu ya labari ya bafa da ni zabi cike kin betu mu na ga ya ga wa mu ya bi cike kin ci gaba wa nabiran fula mu ya da ni ji da na ga la lugwa ele gida ba walakin na sara na silal ma ma ko kudu kudu an da ake hacha ele ga ga annabi annabi larba biyo majacha <clears throat> aya na man waci ko a shekaliyo eh, mai na isaru tafasir min littafi ko bonarul khair mun labarin da ci mu gayyar zaki da bai ji amfani da hujja ne ga wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi a ga to a yi ne daraja ya larabci yadda ke tatiya ejimi na kenaji ba da ce babu a ya ji mina damuwa da fi larabciya ina yi damuwa na yi ke mini sakon na ga yi da da a yi abu na amma gudu ya ji mina abuwa ni shi ke ne ba da larabciwa ebo na yana yi manufa na a tuza fiza bai ji na wa wone sai bugu ya ji mina a ga wa yawa bai ji mina ya ni larabci loyin ga e ga ne ga mamaki yo amma la je wujja babun da ba na je wujja mula misali don ga wani britain ya britain ganwa gafiye da colonize <clears throat> wuce ji da wani ce tajimiyar turanci a ce ji mu'amala ganin bai turanci ne amma ta ba wago su ne gaga in ga ya jimi na ji jimi a yaya e daga cikin kin ba nuwa fe ta turanci da ban nuna ga ko ingila da ba ba amma umma wa damuwa wani ne gaga mun ga ya yi kyau ga kukun eh kemna wa di be turanci na na mai gan wa di da arabi na ye jimi addini wana ga nan gwa gwa ki bi wa ga ga musulunci da jimi e jimi maga yi larabci dan do ga ga ga musulunci da jimi ana ga mana wanzo ka bu to go ya pata kin arabi ya to ba ni bu mu da arabi kuma no damine ko ne ga u ba yi ya ni bu muhammadu no ji de boye ya wace ki turanci

yigabe yi tiga yi deno ta ti fari da an sai jinaji a yi ke tariya yi maki asaliya ima mana ima mana da ko ina da ja ti ne amana gi yi ga ga to ta ta ja ya amudi na wa ji fari na waga ji fari da ja ji fari da arabi so waga ga ga waju da bayan ne ga ma arsalna min rasuli ila bil lisan kauni da e ba da na ga wuya musulunci a wani wuya wa bai ji yoyi a bukata raga to wa dika wa dika gana gaga ga na na gaga ga wai ga ga sakona la sallallahu alaihi na risalu yu amma تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أتى بمود ابن مهود تتعدي يجي دو غاي نو يكو غاي نصارى عن ابن تجو تجو fayudillu lahu man yasha so kwaji waya gila da na gabbu mun a tudi ma na da na gabba so kono waji mun duga waji daga na waya gita a ci wani su ku duga ya dunji waya di mai yasha da na gabba so kono waji mun guba <coughs> o wala azizul hakim so ko ga yetu yin zanke o ga mai ya gbo keminu ta larabci ya ga ga idimiya ya dini bona ilagu sun enugu na gu ji da wani ba nugu lawon hukunci uci na gu a na wani wacce na a aji ya yi jini na wale ga nauye ti guna ci da zai a yi bata yi yi ga gwasu larabci bata wale ya na waga na ya ji waje yawa ga gabin ya nga aji ti a ma na ne ìbáadá méjì yẹn jiná Eti ìbáadá pátá isalla bó ko kó kíwẹ̀ láti sálọ aláwọ akbar ndí láàrú tí wẹ́tà sẹ́mi aláwọ mi dẹ̀wò aláwọ akbar ndí láàrú tí wẹ́tà da gírádì tí wọn ilé màmá kí é dàwọn ti dégá nà kí wọn god is great ìdílé mọ̀ fálà the the merciful ya iri tunani na ya tafi zan da ciji ganga musulunci je shi na na watakila an gaji ba lolo lamarin da jinna kuce ce da jito ta Allah gani da jila da turanci muna mai jati da na fasu kuma wai lo shi yau goro an ga kenji hoyo wai ta kenji goro waga wajen ya dawo ya wuce ya larba jawo mai da ya wuce ya bature ne na'am ولقد أوصلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله تبارك وتعالى قال ولقد أرسلنا lallai itun annabi musa tun arsalna musa bi ayatina itun annabi musa tun gani bi ayayi man ya gaya gaya na ji a tis ayayo gutuwani aya gutuwani na su annabi musa tun na gai aliyar igwa nugada da <clears throat> ya nugada da jaufu gonga wucewa da wajen al'afa sukun asinin da dagi ko don tilamuwal ba na dukiya na soko ta dukiya jikina tufanu nun tufanu nun zana aljaradu boroji da wani kumbal kokota na na da fadu ke yo tankolo wadam je kemme bi nuwa di bata te bije jana aya da wani gutwani wala kad arsalna ila arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur itiga bi anabi Musa gaga aje mayo ji wazu ke bali ko ti ruwa ada tun ake imani nene huwa da muhimma ga da wani ya na ba ji pata ke na to ko ga bi anabi Muhammad ba tabayan sura ne na ga anzalnahu kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur irin jigu gabe ta annabi musa an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ene manufa na ba na gadan wannan to da ni maga ba na ba je wure na manufa ene goyo yi manufa na gadan wannan mulu fege ga wangi za ti a ba ji kwa e, ala ba ji kwai kafirci obi munafici da fasikanci da fasirci yau wa zakirhum bi ayyamillah ichi ga bi annabi Musa ga mu fatupa bi ayyamillah yani mana ji soko ji ka kaina ayyamullah e fo soko e dirifi e fo mi machineji nu ma jama'ana shi dona chilena e bona na ba ci ga ba na ba ja ko tu ja ja na soko ji ta fina agaji ayyamullah yau ya ga yadda ta da fayin ya da wuro ji ya kike mu ya le ji ne ci ga zugen so ni mu yo a ga da na ci shi da ne ya layan kali tu rayuwa da gwa rayuwa na ba ni da bi kan ya la bi tike ba ga e bo ito da bi kam ya so da tiri ka ye kem na ji ya ta zugen ya bi tike ya ya bi tike ke ke ji ba wuci ji e bo ito ni zige da kirun da ayyabillah inna fi zalika lil bafacho ya tukana wa fana la ayatin ayati da bodi kulli sabarin shakur ya tun da ba kuri wana shakuru ke dani a su kwana ale alhafi ibn kasir laya hadisin da ci da wannan a ne la bayani a yi tiyan fa'ida ya akuri gani bai fa'ida kuri gani bai ejida su kwaina ga hadisi na al'imam bukari labin to imam muslim make labin annabi sallallahu alaihi wasallam ga gayi gaga inna amra al-mu'min kullahu ajabun lamar mu'min ba ta mamaki yau la yaqdi Allahu الله qada'an illa kana khayra Allah to sokwa a ta babba hukunci ya mumini ba kwakin wani hajji alkhairi ya mumini in asabatu darra sabara waye gu nga to mumini go wale mumini hajji wa kuriji fa kana khayra Allah wale zikin wani hajji alkhairi ya mumini wa in asabatu sarra shakara umaye gbafa da ya ba kwe ga biya mumini shekara wa lau ke daji a suku baka na khairu Allah wa lau an yi khairu gawa mu da sukwai mumini da wani shakuru moyo da na ji fe daji a suku kan nan da na ci goyo majidi bayani ga yanayi shukuru na alitirafu bin nema lil mun'im <clears throat> ezu je da gan ni mana wunde da na su koya wuyan kuji da bara wuyan ba na eji da su ko cana da lokaci na wagai da ko ba gan sai mi sai mi nga da ba sai mi zi jiwo zi jiwo sai mi wadaja amma eji e da wunce ta daga yarda daga itirafo gan su koya wuyan wa amma bi ne mata rabbika fa haddith daga su koya wata ji dani da wani eji dawu da ya kwashe a fi ni mana su ko jawa na gajin amfani biyu bayan da cina yi celle bayan milatu na ma bi ma'ana lokaci na ya ji amfani na soko kola tore na ya tiya bauta soko to na wuce ga ya wuba ya kwashe ya ejina da na amma na ya ji amfani na ya wani da ya ya kawai ga gaba musu kere wani gaba ya daji daja a cika mai na alkhairu lo yayi kyugon وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه kwaya lo da ta annabi Musa kamfani ke mai gale shi dole ya ne ta annabi Muhammad ji ya kokorki kokorki faida ne da ina ngai tauhid ala su fajin ne e ba e ga bata ma wakur fa if qala Musa li qaumi lokacin annabi Musa ga bi zamanu na udkuru alaikum ifani masa kwano jayana in an ja ku min ali fir'aun lokacin gaya gwake zami fir'aun na jiru gwanan zami fir'aun na ji ya sumu na kuntu azab a sai laje da boya azaba ya wal domi aya laje wuji a sai la tu yi. dai alube de mawa rayuwa yadda yanki titace ya wai zaddi'una abna'akum igi ba gina je gake mana a fake wanzu wai yastahiyuna nisa'akum iza gina je ga mana ha luga darayo hmm? wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim min ba kwace na su ko jina mu ci bai gawa ke azaban fir'auna bi jama'u ji luga na aula azab ko kuma min ba kwa azaban wuce wato na zami fir'auna bi fe jiya nan don da waga lona man gun ko ga alinsha ko ga alaba wa fi zalikum bala'u min rabbikum ni ba kwacho ni mace da boyaye na azimu ni mace na wuce ta sarai min rabbikum da kun soje bo na mine na ko be da ya na wanda ya gangwa ke bala'i fir'auna bi danu ji luwa ita fir'auna ma ginwa yayi gawa mu bi su kai ciwo وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد علي أياني باباني دانا mini katun da jina wani lawi na wani lawi gaga lalle iri wuri sabiani bi yi na be na arbe bani ne to ji da ne wuri ne sabiin fi falastino ge ci ya shi lafiya aga ke ya ba guna ke ya ba guna ke ya ba na ki adalci ya so ko na ci qur'ani ya na zalatallam na e ko da bane ga wa kabila na bi musa na ko amma da na e na yuyi ya wuyu da na ya gabato yahudi ya ba alaka bu rayuwa na ji karkashin firawuna wana firawuna ja zalunci ji ya gogo ya tuwa ba ni na mai ji shi ba da na a zalumi jayo yi da bayan ya lawo to mini adalci ƙurani hudon na zane ji sai kwane bi lai yaka yahudi banu kureza banu kainuka bani nazir a sai kwane bi lai yaka na wani le kurane bibi bayani ne fazu ma etiye na su gani bi farawo ne na wuce wula ga na tsaro wuyo na iya kuma musulmi da fayar gbaya na gaba bi farawo na farawo ne ta gini wani gawa mu bisa kwai wa ista'azana rabbukum la in shakartum la zidan la zidan lakum so tiye wani yami ta'azana da wani a'allama to ce wai ya mi wai ji sanarwa la in shakartu ga lalle ya ga ya yawai ya nema ci ya nema na mi na ya dajin na da bitawhidi wa ne ga sokola ya ni be wuna wa ya mi tu mulmuna ya ga daji da ya ci la da na kullalle mi sokowa na dejide ga man ji ga ya ji da soko wa ji wa fe tsaya nima wage wa ga nima na waga da na muru da tutuwa sai dabi a sako to kwa zuwa bai nima wuce ya wala in ka farta mai gabi kafirci suku inna azabi la shadid lalle azaban da wuce sanin sarai a sa kafirci ne baban na waga yi wuce ga kufuru wuce kufuru ya tilaya a kufuru ne mai kwa kufuru lugawi ya gada mana kage su dajin a sako inna zabi la shadi dalla azaba mi da tsanani tare kuka ya ga zanzan da ayan na ga yana na jira ci da mun zane ji go yaya nu yana an da ta babu ga yijo wajajin 1984 jina na buhari fe ji mulki nan a fe fi gwa tuku da qur'ani na atana da addu'a na bana eh, mulkin na ganawo eh fona be gaga akuji ma buhari ti na ni na fe mani yo eh so ko do buhari fayo aga ni mu ga afe be yi wo go so kunu yawe asana ala tsayawe ba mu diga ni ja diga be faruwa wala in kafartum inna azabi la shadid so ko ke yi na sono amma ya ji tunani ba da an ji bo lissafi bo gaga wani gaga buhari ci gaba ci kan ga zai losa kuke ba na najira ga kai nan amma lamara da zikin na ba su kuna e na makan don do mana kage yin be na da wani e ga na juje ya ji a su wani wai so guriya zuma wani jo na'am قال موسى إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى النبي موسى فيك بجماعة وجوغته سقط هذا شيء يعني waye gaba ke gufira wannan ruba ta jama'u jami in takfuru ya gada manakan gini ɗaya ya ci bautan su kwa ya ci kafirci an tuntuye to man fil ardi jami'a

حديث أبو ذر وبين باتي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي الله تبارك وتعالى قد حديث قدسي النبي يا يوجني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم داعي ذا مفاريجي بزي زبيجي بزوانجيجي بزنويجي kanu ala atka kọli da rajulin wahidin minkum aga ga mi guga ala ti a ta ya gbayin zaba gi nimi ni ago na da su so koga kpata na a ji ga ga mini ibo ijo kpata zi da su koga agowa na gato iri da da juwa nuti kpata ndu ti fudi bautu ya soko ma za da ka fi mulki shiya kuce a biyan don da mini mulki ne soko ba ma ke ma a tuwa biyan biyan don ya ya wujimiji عبادي anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ya zama fare to za ka to zawange to jinnu ya bata kanu ala abdar qalbi rajulin wahidin minkum aga ga aske ta tiye gbaye zadede zane ti zadede ka bata mini e bona ya ga ya bincike ga zi ma ji zadede ka kpata. yi ba a ga wani ga ji zadede ga wato bata yi ne ji wani ce digita sai jifi jabo su kuga kai ya gaji haci ma na kasa zalika fi mulki shiya wa ke don da mini mulki ne su kuba ya yi badi ya yi wuji miji lau na awalakun wa akhirakun wa intakun wa jinnakun da ya za mu fare to za ya zo bai to da wange to jinne ji bata qamu fi sa'idin wahid aga gaji baro fata ji jamfanyo filin yau sararin yau ba ta aluni da zo su ba su kwaji ka zami kaza zamewo ka fa sai su kulla insani mas'alata mi ga yanayi bukata ya fahimta zando ne mi ga alayu ma na kasa zalika min mulki shiya ga ta wanci na muna to ya bata da na wake don da mini mulkin ba illa kama yankusul mahitu idza wudkhila al-ba sai dake mina nuwa na kina laga da edo na nuwa na wai kemi ne edo wuce wani ga yi kwaton kwaciya ene gata na mi gato a yi kpata izo na wa kemi ne arziki ne sokoro ngba soko ya tuyo na kuke ke yi rugana in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum diga kafirci ya zo soko ga wani wadata ke yi rugana wala yarda li ibadi al-kufr amma duk da haka ma ke ce da yayi fi kafirca amma wa in tashkuru ga da ni yawi ta bi tuke kin ce ibada yawi yarda lakum wa ji da da mutu sai yayi so ku ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم kakakai la ya'lamuhum illa Allah zan don da kyaya sai su ku ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat kitabi biya bi hujjaji na na najinna na na najinna faraddu aydiyahum fi afwahihim atagwaji la jabada misaja abamisu wa qalu aghayna kafarna bima ursiltum bi yifa ya ji kafirci bai na lati ya tafi nan wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi murid yifa ya ji kelo ke zai bayana ya yi gaibi tuna murid ya ji kelo ya ji shakka aya nan man jilu bai ga annasabun da ne da jaji ya nasabu jinan wato a ne da race jiki ne ga waya tari ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi baba na mu na dana baba mu mu baba mu na dana da felu da felu har da ba annabi ibrahim har felu har da annabi shi da har ga har da annabi adam ne ga waya tuya fata ne <coughs> ban ga yake ya za ne za lu

kul a antum alamu amillah eh ya ya ke go soko ga ji soko te be soko don ga ne ba zanu da dabo kya o ga wote un lwa ne za ya ta ci don ya ta ne diga min muji dana har da ba ne ya da mana ga mana yo <clears throat> mina su a nabi sallallahu alaihi wasallam to ya ga kazaban na sabu zagane da ya na sabun wannan a ga mana zo inna Allah ya kudu la ya alamu illa Allah so ko ga adada na ke zamu ci ne ji fi ci wuce wani adada ya kyaye na sai mu so ko wani ɗin gaga wa gyaye na ba waje bayani wa eh nga malawa ta zumi na hadisu a da sallallahu alaihi gaga la tarfa'uni fauka adnan e ga be ta niki ya yani lagu adina ni gaman da ko mine ya adina ni gabo ya kan gabo no nga bayani ta zukan amma da daga ta adina no fata ba shi kuro hmm ngala manya arahikul maktu mbe ta na sallallahu alaihi ya je ba mi mu yona mu ga tariye ta na sallallahu alaihi wasallam ake fi mu ake fi ko kuta da ba na sabubu ya mafari ga jiz'un ittafaka ala fi haje ade kafa na musulman da azu ga gaski wuyo nan ya baci jiz'un ikhtalafu fi ma baina mutawakkifin fi wa qailin bih ade kafa baci na man da ake fi kuba tun do ci diga um mi de annabi dai nan wa ni ga yi iga gwa abo gama mi da jabu to ci ga a idan ile bayan yi ate gɛn ile egboro ekɔta ki dabo jiz'un la na shukku an na fihi umuran ghaira sahiha ekɔta ki dabo na man gan yi dishe ka ga wuce wato a kafa wuce do yanda sabne ya ba go na bicici ji dabo dan wurko na jilwa to yi kwakuta kutano yi gasi na lugai na mu bayin kemno lugai na abun <coughs> akiwo ya mafari na wanga suman da abu ya ci tutu gona waga bai shiga wa ja ni lalasalam ye waga juyar fi adda ba adnan je juyo wasu ga mana ke wace ga gana muhammad ibn abdullah ibn al muttalib yau ya ji sanar tuna ibn al muttalib eh, ga abd al muttalib ya lamu wujin wuje shadda sawu da shadda al muttalib abul mutalibu nan gayin da koyi mafari a nan lalisan nan nan mababu nan wai giya abdu wai giya hashim da ko ba ci da wani ibnu abdu manaf abdu manaf gayin da koyi ta ce <clears throat> ibnu kusai da koyi ni ci da wani ibnu kilab da koyi su ci ibnu khuzaima eh, eh, ibnu murra ko da koyi su an ibnu kaf da koyi su abaci Mm, ibn lu'ay lu'ay nay da ko to tachi ibn ghalib ghalib ga da ko to anicho ibn fir fir to ga da ko guocho fir na ga ga kurejo na da ga kurejo kureji to zanaji ajiye bi ma'ana dan layin ya firi na kwata da nan gaya ga kureji ciyo da kwai gobe ni juyin malik ibn malik ibn nadr annadir ga inda kwai go ku baci ciyo ibnu kinana kinana inda kwai go da kutai ci ibnu khuzaima eh khuzaima ya go be gunici ibnu mudrika go be kutuci zauna ibnu iliyas iliyas da kwai go e be ni ibnu mudar da kwai go e gibe gube ibnu nazar nazari go e gibe shi guba ibnu mad ishidinni ibnu adnan da kwai ishidede wa gallo safi daga ci abdullahi ne babuna wa ga waje min mu shideni ma waje min mu shideni lo waye daga cin da ko mutane muttalib ko wajen dako ya shi daidai na naga taso in ba ta gawa yau min abu da banda da ba sallallahu alaihi wasallam su da mini challenge na ya je ga iliya tujina da kukin wa lo da ku kawucin

nga egimi kinachi gimi uchizi ayo doku doku azi egibeji nezi otekina tegege pichi tuntunu kuti uchi kacho so bana aga egimi soba na uchizi egya sai gituji sai gituji to ya nya biye waka ka ga allo ya gbani alu wata kila da ba to ismail ibn an ya ka to ba dai ga yabo so koji ko ba ko mu a musulmi ai ba da ni tun waya to amma lo ya wade eh so nan na ittifaku da ba tsakanin manjo na to ittifaku da nan nga yi nan na daga no na lokaci ga ma ne to ga gala tarfa uni foka adna to amma daga adnanu to to lokaci ma bi kwai ko guba e ko ni ga ya laji bacici ya no mun yi na na daga bayan ne da ba ne ibrahim na daga ya ko ta ce obi ma na daga ta ne ibrahim wallo ta ne adam adama gansi ga man gaye ga jiz'un la na shukku anna fi umuran ghaira sahiha e ga ji fi bana manye ta zai labe na ajiye da daga wuce ya aji shakka ga mana fi bago so gabe ita e ya ji wa ga kita ne da ya rula wajen mu da ku ya harba ne da ya zame wala da ja ji dai ja la ya lamu illallah da ko ji da wani zando ta ya sai su koto ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fi tijbi'a bi be faraddu aydiyahum fi afwahihim agwa ajila ki da sun sajo man ga ki mana ganna alhafiz ibn kathir ga fassara da nan naji ina ga ikhtalafa al mufassirun fi ma'ana man ji da ki ke te na so kai kwabe faraddu aydiyahum fi afwahihim ne man da ci ga ma'anawo أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل من تجينا يمانونا كافر gaji agwa ba e gabe annaba ba ta tiya daga tire yana yake wa ga yake su daga ajiya ai mai yake ngai faradu idea wu fi afwaye agwa ji ba su e gabe annaba ji ga su su wa ga ji bana ga wuya su ko ma wakila ma nuna imanuna bal wadau aidihim ala afwahim takziban lahu mana tiga kafiri ga ja Allah gwala ba mi su e ga na ba ji ga fa e ga ne ga yi ga e ti ma no na ya gan la ilaha illallah wuti ya gan ya ji kafiri ti be na o be be ina ji da duniya mana tiga bal huwa ibaratun an sukutim an jawabi rusul na tiga e gwana Allah ba mi su na e ni ti ga to ìdá àyà ẹja yẹtọ́ dáta gàn dàbí fa ìdá kú ibà mi sọ ní ìyá àgẹ gẹgẹ wọn ayé ìyá ìmọ àgẹgùn yẹ ìyá ẹ yẹtọ́ dáta gàn dàbí fa. to bayani da wani kaka yana man shi labe ya tiyan faraddu a idiya hunfi a fuwayin wa kalu inna kafarna bima wursiltum bi ayati kafirci bi na halatu tufi tufi ne wa inna la fi shakkin mimma tad'una na ilayhi mri amma sai da min shakka dike lokeji ita na na ba je ya ga da su ya la ilaha illa allah wa aya je daga su ko buja wa e bo lokaci ya ya bu ki yana tu caji ga bayi zumana ga ganna da tuci dino ko ga yi tusu yayin ne ga ba su kuna <coughs> sai littafi baki